Hukumar kwastam mai kula da jihohin Oyo da Osun ta kama motoci goma sha biyar ciki har da ƙirar babbar mota man dizal shaƙi da kayayyaki. Kwantarolan kwastam mai kula da jihohin Oyo da Osun Udo Akane ya gabatarwa taron 'yan jarida ababen da sun kama. The overall duty pay of all the arrested items is 28 million 889,848 naira 78 kobo. It is worrisome to note that some patriotic Nigerians still remain unrepentant despite the stern warning against smuggling, and even as they continue to lose. It is also disheartening to discover that some members of the public, especially our elders, do come to plead for release of impounded contraband goods. kwastan Udo Aka kuɗin kayayyakin da sun kama sun kai naira miliyan da dubu ɗari takwas da tamanin da tara da ɗari takwas da arba'in da takwas da kwabo saba'in da takwas. Udo Aka abin damuwa ne wasu 'yan Najeriya Najeriya marasa kishin ƙasa sun ƙi tuba su moga duk da gargaɗin da ake yi musu da ɗimbin hasarar da suke tafkawa kuma abin takaici ne wasu jama'a musamman dattawa suna zuwa su yi kamun don a saki haramtaccen kayayyakin da an ka kama. That based on the current fiscal policy of the federal government, no vehicle and rice is to be imported into Nigeria through the land borders again. In addition, it is injurious to health, uh, to the health of our people and to this economy. In the same vein, the ban on used tire tires is for the safety of our people and for our local tire production industries to grow. Kudu Aka ya ce ya kamata a bisa tsarin gwamnatin tarayya a faɗi cewa daga yanzu an hana shigowa da motocin shinkafa ta doron ƙasa saboda illar haka ga lafiyar tattalin arzikin Najeriya. Haka ma an hana shigowa da tayoyi don a kare lafiyar jama'armu kana ma'aikatunmu su ci gaba da aiki. That's the reason for which we are after these people, after those who bring in on custom goods, who smuggle goods into Nigeria, it's not because we don't want to destroy anybody's business or anybody's family. It's because what they are doing is injurious to our government, is injurious to the economy, and even to our people. Har wa yau controller Udo Aka ya ce dalilin da yasa suke kama masu sumoga masu shigowa da kayayyaki a cikin Najeriya ba tare da biyan kuɗin fito ba, ba don wai suna son su lalatawa wasu harkokinsu ba ne ko iyalansu don kawai abin da suke yi yana da illa ga gwamnatinmu, yana da illa ga tattalin arzikinmu, yana da illa ga jama'armu. Let me quickly use this forum to sound a warning to all those who are still trapped in illicit business of smuggling to change from this obnoxious business which is detrimental to the nation's economy and to the lives of our people. I am once again using this opportunity to appeal to members of the public with information about smugglers, their collaborators and agents. Ya ce bari ya yi wani gargaɗi ga masu da su bar wannan abu da ke lalata tattalin arzikinmu da rayuwar jama'armu ba su labarin masu sumoga masu haɗa baki da su da wakilansu ababen da an ka kama dai sun haɗa da dilolin atamfa da dilolin gwanjo-gwanjo da buhuhuwan shinkafa tayoyin mota rim-rim na mota katon-katon na taliya da dai sauransu hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya